samu daga wannan mutum a rage masa riba eh tunda ai ba yana son riba daga mutum ba shi iya asara kai ya riba shi kaga maimako za ka samu riba ka za ka kare a kaza ko na fila ya samu ya hana kai shi ya ci riba tunda dai ba za ka bar farilla ba ka yi farilla to ban na fila. العقبة السادسة eh zama a tasha a tasha jirgin ruwa ruwa eh, wani to amma in kai sai kana zuwa jirgi ba daga nan sai wucewa kawai duk lokutan ka amfani da su shi a kaɗan da da a wurin sai ka rasa wuri al'aqabatu sadisa hiya hiya aqabatul a'mali ita ce tannake ainihin na ayyuka almarjuha wanda aka fi su kaga shi ne kusan tambayan da aka yi shi ƙaranci idan ba za ka yi ma lalata ko ba na nafilar to ko da za ka yi farillan to shi kenan a farilla ma sai ka duba wacce ce fi lada to ka yi mara ladan sosai wanda za a je a ce in kai tasbihi uku ya yi kaje uku ya ishe ni ta nan uku ya yi ana iya yin biyar ana iya yin bakwai ko to shi kenan sai ke to tsaya iyakacin wannan don taka ya samu da kai don wanda ya tasbihi kila bakwai ai ya fi wanda ya tasbihi uku farko kaga shi kenan to yake to kai shashaf ko da shashaf kai dan ya samu ya zama ba kai kake ba shi dai ko kaka bai raina riba a kanka akabatul amalil marjuha المفضولة وعند أكفي من ال من ال من الطاعات. maka أتي مكاني من يكتنغر kulastarta zai ci kaza a mata fenti zai ci kaza a yi dizayin a sa goba a sa ainihin eh, lemo a sa mangoro a sa menene a zana a makaranta na fuloti kusa da wani ai kaga shekan da ce ai yanzu idan kuka yi wannan sentin za ku samu abin da za ku sai fuloti ne ba kun fice ku sai fulotin kawai a bar wannan mangoron a bar wannan plaster a bar wannan menene din da za a yi a haɗa su a kafa tushen neman wancan floating da zai maka an yi wannan kaga za ta fi ƙawatarwa za a ce muku ta zamani ce ko kaga za a daina raina ko kaga za a fi fa'idan ta kaga jama'a za su fi yawa wannan floating ne sauƙi ne kawai shi za ku iya fi shi kun floating na kullum tsada yake da dai Eh, daga inda misalin fuloti na aje za ku shi nikinsa sai ga abu kuka bari sai baɗi sai ga wani ya ah, fa dutse goma ya zagaye shi da sabon kwano ya yi suto an kawo tirala ɗan na siminti an zuba in ana sayar da shi miliyan biyar to wannan wurin yanzu sai ya kowane jan goma kafin ku shawo kan sama ya yadda ba zai yi ginin ba ya kwashe wannan ga miliyan bakwai aiki ne su saboda kana kullum gina son ku yi almarjihu ba arrajihu ba so samu ne ai arrajihu rajihu wanda ya fi kamata a yi to amma kullum sai sai ai marjihu ai marjihu mafadulu ɗin kenan fadulu المرجوه المفضول المفضولة من الطاعات فأمره بها سي عمر شيشي دا أبن إكي أكفي وحصنها تأشي في عينه وزينها له إلى ما أنا قانا شيطان ذنب tunda duk yadda aka tafi duk abin da ka ɗaga za ka yi shi yana da kafa a ciki sai ya biyo ka eh, eh. shi ma har shi ne ma nafsa shi a kaga fadulu ne tunda menene hada sallar na mai riban shi kaga idan ba tun ba a samu mai karatu ta nan za a samu mai karatu sannan kuma idan aka haɗa nan menene ba gida za a je ba kaga a ƙarshen ka an samu daman kallon tv da kan an yi sallah labarai suna wuce mutum wata dirama an sun tashi fa dirama sai sun duba lokacin sallah suke fata eh? to kaga in ba haɗa sallah ba kaga shine azima shi dama wancan haɗa sallah rukusa su man shi ai to amarahu biha wa hasana hafi ainihi huwa zayyanaha lahu ai da ka ɗauko maganin haɗa sallah na wanda suka haɗa sallah gani suke kaman ko kafirai ne da ba ku haɗa ba kun jahilci sunna eh? da abun da suna ta ce ce haɗa sallah ne sunna eh? an fara haɗa azahar da la'asar da da azahar ana haɗa sallah azahar da la'asar da ba sallah da magariba da isha suka haɗa ku akwai da je wani wuri zan da yadda wa face da la'afara to wa bayyana halahu su kuma kawata abun shine daidai wa rahuma ma ha, a nuna musu abin da ke cikin ta min alfadli warribhi bi shaggilahu ha, don ya shagantar da shi da su amma huwa afdalu ha daga abun da shi kasa a'zamu kasaban ha. لأنه لما عجز عن تخسيره عن تخسيره أصل الصواب يعني ده إكافة أصارا ثم صد أصل الله يرفع يعني أصل اللادن تبري لجيشي سمع في تخسيره سينيمي تابد شي كماله نكمل وفضله ودرجاته العالية kamar da yadda faɗi idan wajibi ya ga lallai wajibi ke so ya raba ka da shi kan nafila in yi shi nasara a nafila to gobe wajibin sai kai kawai cikakke in kai wanda ya yi ba za ka yi mafi cika ba fashagalahu bil mafaduli anil fadili wa bil marjuhi anil rajihi wa bil mahabubi lillahi anil ahabbi ilaihi sai yi mahabubi bar ahab wa bil marda عن الأرض له ولكن أين أصحاب أين أصحاب هذه العقبة هنا ما أبو تاوانا تنكي وهم الأفراد يكون في العالم والأكثرون قد نصير بهم وصد da dama ya kama su amma في tsira الأولى fa in naja in ya nemi shi can minha bi fiqhi eh, bi fiqhin fil a'mali fa in naja in ya tsira daga wannan aqaba ta fiqhun sana ayyuka sanin ayyuka wa maratibiha inda Allah wa manaziliha bil fadli yaki wa ma'arifati maqadiriha ya san darajar aikin wata mai bainal aliha wa safiliha wa mafduliha wa fadiliha ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسولها ومصولها so fa inna fil a'mali sai da wato ai a cikin ayyukan in har ka ta ci nasara sai ka yi aikin saboda kafan ga wanda ifi ga menene ga mento daga dan sai dawo ai a cikin aikin akwai shi bari tun da ishe haka ne bari ka yi wanda aka fi wa masudan wa ra'isan wa mar'usan wa zirwa akwai kololuwa wa madunaha كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت haka yi mamaki ba a san wannan fa'idun din ba sosai eh? an sa astaghfirullah allazi man la ilaha illa huwa allazi an sa astaghfir an so kaza amma istighfari akwai shugabansa. to kuma da dama ya ɗaukewa mutane hankali daga shugaban shugaban isa da shi nan zai shigo akwai naharu da ba shigo yanzu ku tsaya gobe za mu shiga sai yi ɗin naharu kawaki bunna gira